Tun zuwan su har zuwa wannan lokaci mutanen gari da waɗanda suka baro matsugunninsu suna zama armashi an karɓe su a matsayin 'yan uwa a matsayin 'yan mu da ke cikin matsala ka zo mu da yake wata al'ada ce ta dukkan 'yan Nijar. Idan aka yi batun zamantakewa tsakanin 'yan gari da bakin da suka baro wuraren su saboda matsalar rashin tsaro wani bi akwai rashin jituwa tsakanin su shin ko kun taɓa samun irin wannan matsalar? Eh, to gaskiya ba da yawa ba eh. wani lokaci wasu 'yan matsaloli da ke da nasaba da kula da dabbobi a lokacin damina kuma wani lokaci waɗannan mutane da suka ƙauro suna nan tare da dabbobinsu kun haka lokacin damina abu ne da aka sani wanda ko mukanmu dabbobinmu muna da matsala tare da manoma kenan bayan wannan a gaskiya ban taɓa samun wata babban matsala ba da ta zo tsakanin waɗannan baƙi da 'yan gari yanzu waɗannan baƙi da suka zo an rarraba su zuwa rukunoni daban-daban waɗanda suke ke cikin sansanin tuma ina magana kan waɗanda suka yi rijista a hukumance yanzu akwai wasu da suke cikin gonaki da suka warwatsu ko ina su ba a ma san su ba ba su je suka yi rijista ba ta wani bangare har su ma a cikin su ba mu samu wasu matsaloli ba a tsakanin su da mutanen gari mun je a dai gari mun ga zahiri yadda zamantakewar jama'a take tahiya a matsayinku na haifaffen wannan ƙauyen kuma magabaci a da'irar ta talabere wanda kira ne ke gare ku ga sauran da'irorin da ke karɓar 'yan gudun hijira. Kiran da nake zuwa ga sauran ƙananan hukumomi da ke rijistan 'yan uwanmu da ke cikin mawacin hali su kasance masu karama baƙi domin hakan na iya faruwa ga kowa kuma a matsayinmu na 'yan Nijar ina ganin a ko'ina inda mutum yake cikin Nijar ne. Ina kira ga ƙananan hukumomi da za su iya cin karo da irin waɗannan mutane to su karɓe su da hannu biyu tamkar 'yan uwa har lokacin da zaman lafiya da tsaro suka dawo da zai sa su koma garuruwan su da kansu tare da kyakkyawan tarihin abin da suka gani.